babban abin da ya dai a yau din shine ya ina ji kaman wato a turanci ana ce samari na duka jawaban da you abubuwan da ya shirya na farko shekara na farko ya ce zai yi ya kuma nuna wa jama'a amerika cewa ya, samu ya yi yi wa'annan abubuwan to amma kuma duk da haka ya nuna musu cewa akwai abubuwa da yawa da rage da ra'ayi abubuwan tattalin ƙasa na amerika da abubuwa kaman ƙarin ilimi sana'o'i da shauransu ko kuma taimakawa 'yan kasuwa da jama'an amerika dai masu karamin hali yadda za a taimaka musu su samu su masu taso da kuma kamar 'yan makaranta da za a rage kudin makaranta da kuma yadda amerika ma za su yi hulɗan jakadanci da diplomasiya da shauran kasashen waje eh, wato da yake nan amurka kake ba za ka gaza jin a cikin hirarrakin amurkawa wani abin da kila da za su so su ji shi shugaban kasa ya ambata a wannan a jawabi nasa ba eto eh ya danganci ko wa eh, masu magana ko su wani gefen amerika ne ko kuma mai wani matsala suke fuskanta kin san amerika babban kasa ce saboda haka kowa da irin ra'ayinsa ko ra'ayinta da abin da suke so kuma da yake yanzu musamman lokacin siyasa ne mutane da yawa dai akwai abubuwan da yake damun su akwai wanda suke a ganin su cewa sha'anin tattalin arzikin kasa har yanzu abubuwa bai daidaita ba kuma akwai wanda suke tsoro saboda abubuwan da ke faruwa a kasashen waje ko ma a cikin america musamman dangane ga babban matsalar da ke faruwa kamar kasashe kamar su syria da shauran sakon da suna ganin wasu abubuwan na faruwa a nan abubuwan suna hadawa da kamar abubuwan yadda america ke hulɗa da kasashen su ko kuma da wasu kasashen ko ma wasu addini haka dai akwai kuma da dama da suke gani wannan dama ce da yake da ita ko dai ta ƙarshe ko kuma babbar dama ta ƙara tallata jam'iyyarsa ta democrat ba tare da nuna goyon bayan wani ɗan takara ba kasancewa jam'iyyar ba ta riga ta tsaye da wani ɗan takara ba kawo yanzu kana ganin an cimma wannan buri eh ya yi haka ya tun ya yi hakan kuma a wato ya yi haka cikin hankali ba dai bai kira sunan republicans ba ko kamar donald trump to amma yawanci wanda suka san abubuwa na siyasa kasar nan sun san cewa wasu abubuwan da faru a gaba da abin da wato shi ya Mr. Donald Trump ya faɗa. Guga zana yake. Yawwa ba zai iya faɗa ba tare da kira sunansu ba ko ya kira da abubuwa da yawa haka da ya musu wa wannan bugun zanen da su Republicans da kuma musamman su shi dan dan jagoran takarar mai neman takarar shugaba shugaban kasar na Republicans Donald Trump. yawa ana dab da yin wannan jawabi ne kuma sai kwatsam eh, aka samu labarin cewa kasar iran ta karkatar da wani kwale-kwalen amurkawa da ake gani cewa wannan ma zai shafi ainihin abin da shi shugaban kasan ya shirya da zai gabatar a jawabinsa ba sai kuma ya kasance bai ma ambaci wannan batun ba ko ko kaɗan. haka ne saboda akwai wasu labaran da suka fito da jimawa haka awowi da suka wuce akan cewa ai kamar shi sakataren hulɗar jakadancin ƙasan waje na ƙasar nan shi uh, john kerry ya yi magana da sakataren harkokin ƙasashen waje na iran kuma ya riga ya tabbatar masa cewa da sakin gaba gari ya waye za a basu su uh, su wuce saboda haka sai dai mu tsaya mu gani gobe zuwa gobe da safe mu ga abin da suka in su iran gwamnatin iran sun cika alkawari sun sake su shikenan amma da dukkan alamu cewa yadda dai labaru suke nunawa sun shi wato wa uh, ministan harkokin kasar waje na iran ya tabbatar wa shi john kerry akan cewa za a sake su